قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون كتيما ودنا مشركي يا كي ودنا منزو تشيتو دوغنا الله babu wanda ya isa ya ceto sai da izininsa kuma ba za a ceci kowa ba sai wanda aka yarda da shi mulkin samai da kasai duk na Allah ne shi kadai kuma gare shi kadai za a komar da ku ranar alkiyama domin yi maku hisabi da sakamako sai ya saka maku akan ayyukanku